Baya ga lalata dukiya ambaliyar ta yi sanadiyar mutuwar mutane 134 tare da lalata hanyoyin mota 22 da gadoji 11 kamar yadda mataimakin gwamnan jihar Malam Umar na ya sanar yayin karɓar bakuncin shugabannin asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin Dutse. ya ce ambaliyar wadda ta shafi akalla mutane fiye da dubu mai tan daga cikin wannan adadi dubu saba'in da shida sun rasa muhallinsu yanzu aka dai al'ummar ƙauyuka da garuruwa a yankin gabacin jigawa waɗanda galibinsu ke zaune a sansanonin gudun hijira na ci gaba da neman ɗaukin hukumomi da ƙungiyoyin ba da agaji na duniya. akalla ba ƙasar muna da wannan masu shirwa sun kan mutum ɗari tara da hamsin da kuma a kullum muna ba su abinci safe muna ba su na rana muna ba su na dare sannan kuma muna kula mun buɗe asibiti domin marasa lafiya kuma a cikin wani kam ɗin akwai samu mutum biyu mata wanda ɗaya ta haihu. Malam Umar Haruna kenan jagora a sansanin rigar Ila inda aka tsugunar da waɗanda ambaliya ta tasa daga garuruwansu a lardin Haɗeja na gabacin Jigawa. Yanzu haka dai ƙananan ƙungiyoyi irin su ƙungiyar matasa ta muryar Haɗeja sun fara kai kayayyakin agaji ga waɗannan mutane. Malam Muhammad Mai gari Umar shugaban mazauna sansanin na rigar Ila da Malam Umar Nuhu wakilin Bulaman Kubayo sun bayyana farin cikin su dangane da wannan abin kirki. Ina miƙa godiyata a madadin ainihin wannan jama'a ta ainihin rigar isa ga ainihin ƙungiyar muryar matasan haɗeja sakamakon ziyarar da suka kawo mana suka zo suka ga halin da muke ciki kuma suka tallafa mana da abin da ya sawaka daga gare su. Ƙungiyoyi daban-daban sukan iya zuwa da tallafansu, su gashi yau ma muryar matasa da suka zo mana suka kawo mana kayan tallafi to muna godiya muna godiya kwarai da gaske ya zuwa yanzu dai gwamnatin jihar jigawa ba ta kai ga bayyana irin tallafin da ta baiwa ko za ta baiwa al'ummomin da wannan ibtila'in ambaliya ta shafa ba al'amarin da ya sanya 'yan kishin ƙasa irin su honorable nasiru garba ɗanti yake cewa wannan yana nuna cewar yana gaskata abin da muke magana kan cewar gwamnan jihar jigawa bai damu da abin 'yan jihar jigawa ba sai dai shi abun da ya dame shi yanzu a ce mutum ba ɗaya ba ba biyu ba ba goma ba sun mutu a kan iftila'i na abin da za a iya yin wani abu a nan amma a ce gwamnan ma baya ma jiharsa gwamnan ma har yanzu bai fito ya nuna mutane alhinin abin da ya faru ba kuma mutane muna ji a gidan rediyo suna kuka saboda iyalinsu waɗanda Allah karɓi rayuwarsu kana da ƙananan hukumomi 27 22 sun samu matsala ana maganar cewar mutum fiye da ɗari sun mutu ana maganar cewar gonaki ga sunan ba adadi ruwa ya shanye ana magana cewar mutane ba za su iya tasowa daga wani guri zuwa wani guri amma ya zamanto cewar baka je gurin nan ba ka gani su ga cewar suna da shugaba su ga suna da gwamnati suna da baitulmali Rahotanni daga lardin Haɗeja na gabashin Jigawa na nuni da cewa jama'ar yankunan ƙananan hukumomin Kirika sama da Birniwa na ci gaba da zaman ɗar saboda barazanar hari daga ambaliyar kogin Haɗeja. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.